أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shayi kyawun ɗabi'u Amma mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasi da ya gabata mu yi bayani dangane da abin da ya shahiriya da kuma hadarin shi da kuma irin cutarwa wanda zai iya kawo ga addinin mutum ga imanin mutum ga makoman mutum gaba daya kuma mun yi bayanin hakikanin riya da ma'anan shi da kuma irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani dangane da shi a cikin littafin sa mai girma wato a takaice mahangan alkur'ani mai girma kan abin da ya riya mun ambaci ayoyi guda biyu ɗaya daga cikin suratul baqara aya ta 264 wadda ta yi bayani kan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ga wanda suka yi imani kan zamanto kada su cutar da kasu cutar da dukiyoyinsu kada zamanto sun yi infakin dukiyansu tare da gori da kuma cutarwa don kasu bata sadakokinsu ta hanyar gori da kuma cutarwa Allah subhanahu wa ta'ala misalta su da mutanen da suke ciyarwa saboda mutane su gani ba don Allah subhanahu wa ta'ala ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya misalta wannan aikin da mutumin da zai ji ya yi shubka ya sa bazara a cikin ƙasa alhali wannan ƙasa ɗin tana kan babban dutse wanda lokacin da ruwa mai yawa zai sauka zai wanke wannan dutsen ya zamanto da wannan ƙasan da bazaran da ya shuka duk ya zamanto ya tafi baya da wani kima saboda haka kenan mutum ya guji irin wannan aikin mutum ya nisanci irin wannan aikin in ma mutum zai ciyar in ma mutum zai infaki in ma mutum zai sadaka ya yi saboda Allah subhanahu wata'ala ba tare da gori ba hakanan ba tare da cutarwa ba kada ya zamanto ya yi saboda mutane su gani ko kuma don mutane su shi ya yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala hakanan mu yi bayani dangane da aya cikin suratul kahf aya ta 110 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda ya kasance yana kwaɗayin haɗuwa da shi to ya kasance ya yi aiki mai kyau kuma kada ya haɗa bautan Allah subhanahu wa ta'ala da bautan wani ma'ana kai ya yi saboda wani ya yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai kenan har yanzu muna ganin ayoyi ne wanda suke bayani dangane da mahanga na alkur'ani mai girma dangane da abin da ya shahi riya da kuma haɗarinsa akan aikin mutum da kuma haɗarinsa akan mukumin mutum hakanan muna da aya ta 142 a cikin suratun nisa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani dangane da al'amarin riya kuma ya bayani dangane da munafikai inda ya siffanta cewa munafikai suna aiki aiki irin na riya ba da Allah subhanahu wa ta'ala suke yi ba kenan muna iya cewa a nan wurin riya wani alama ne daga cikin alamomin munafinci to idan mutum ya kasance yana riya to kamar yana munafinci ne saboda munafunci ba wani abu ne illa ya zamanto mutum ya ɓoye kafirci a cikin zuciyar shi ya zamanto ya bayyanar da imani don yaudar mutane don yaudara wanda suka imani saboda haka kenan zahirin munafiki da batsininsa ba abu guda ba ne akwai bambanci tsakanin zahirinsa da batsininsa watan batsininsa kafirci ne zahirinsa imani ne wannan ba da wani kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana yaudaran kansa kuma zai ga sakamakon yaudaran da yake yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin wannan aya din kamar da za mu gani Allah ta'ala yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lalle ne su munafikai suna ganin cewa kaman suna yaudaran Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar Allah ta'ala bai san abin da suke yi ba za su zo su yi aikin imani alhali ba su imani da shi ba to Allah ta'ala ce wa huwa khadi'uhum Allah ta'ala kuma shine wanda zai yaudare su wato an misalta wannan yaudara na Allah subhanahu wa ta'ala da cewa Eh, ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai gwada ma munafika aljanna ta yadda za su ga ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala har sai sun ruga sun zai za su shiga sai zamanto an rufe tsakanin tsakaninsu an sa koha tsakaninsu da wannan aljanna din an sa koha tsakaninsu da wannan ni'ima din sai zamanto sakamakon kenan abin da suka kasance suna yi na yaudara irin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna musu shi ne za su gani Allah ta'ala ya ce menene su munafikai suke yi na yaudara ga Allah subhanahu wata'ala wanda suke ganin kamar suna yaudara Allah subhanahu wata'ala dama bayan da za a ce ka yaudara Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya san abin da kake yake cikin zuciyanka Allah ta'ala ya san sirrinka da zahirinka da batininka kominka yana hannun Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ce wa iza qamu ila salati qamu kusala aikinsu shine mi duk lokacin da suka tashi zuwa sallah sai zamanto sun tashi da kasala watan ba su iya su yi sallah cikin nishadi ba su iya su bi Allah subhanahu ta'ala cikin nishadi ba su iya su yi addinin Allah subhanahu ta'ala cikin nishadi komin su kasala ne komin su kuma ƙuya ne inda ya kasance cikin tafarkin Allah subhanahu ta'ala ne sannan Allah ta'ala ya ce me yura'una nasa wala yazkuruna Allah illa qalila wato sun kasance su mutane ne masu riya suna yi ne saboda mutane su gani kun ba su ambaton Allah subhanahu wata'ala sai kaɗan dama daga cikin sifofin da muka bayyana cikin hadisan da suka gabata dangane da mutumin da yake bai da ikhlasi cikin aikin shi babu ikhlasi mai bayanin wannan cewa duk lokacin da ya kasance akwai mutane shi mutum da ba da ikhlasi ya yi nishaɗi wannan lokacin amma duk lokacin da zamanto ba mutane sai zamanto yana kasala watan shi kaɗai bai iya yin ibada sai in akwai mutane wanda suke kallon shi lokacin yake samun nishaɗi lokacin yake samun ƙarfi na yin ibada amma ya kasance shi kaɗai ne baya iya yi to su ma munafika Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da wannan sifa ɗin kuma hakikatan sifan su ne la yazkuruna Allah illa kalila duk abin da suke yi suna yi ne saboda mutane su gani amma ambatan Allah subhanahu ta'ala kaɗan ne ba su ambatan Allah subhanahu ta'ala kenan suna da kasala a cikin sallah suna riya suna aiki saboda mutane su gani ba don Allah ba hakanan kun ba su ambatan Allah subhanahu ta'ala sai kaɗan wannan sifofi ne guda uku wanda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana dangane da munafikai wanda suke ganin kamar suna wadaran Allah subhanahu ta'ala ne hali Allah ta'ala shine zai saka musu da yaudaran da suke ranar tashin alkiyama ba su ambatan Allah subhanahu ta'ala sai kaɗan suna aiki saboda mutane su gani kuma suna da kasala a cikin ibada kinan wannan shine sifansu wannan kuma ya yi daidai da mutumin da yake yin riya saboda mutum da yake yin riya dama aikin shi ba don Allah ba ne yana aiki ne don mutane su gani inda mutane sun gani kuma suka ji suka yaba to shi bukatan shi ya biya kenan wannan aikin ba karɓaɓɓe ba ne a wurin Allah subhanahu ta'ala wannan aikin gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala zai watsi da shi kuma Allah subhanahu ta'ala ba ya son shi kenan sifa ne daga cikin sifofin munahinci riya tunda Allah ta'ala ce yura'unan nas suna yin aiki saboda mutane su gani suna yin riya suwa munafukai kenan mutum da yake riya yana da sifa daga cikin sifofi na munahinci wal azbillah wanda yake da matukan hadari Allah subhanahu wataala ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafikai suna a cikin daraja ta ƙasa kwarai wato suna ƙarƙashin jahannama wata mummunan darki kenan na na azaba saboda haka kenan ba wanda zai taimake su kenan wani al'amari yana da hadari wanda zai jiwa mutum a cikin zurfin jahannama wanda yake a marhala na ƙarshe na jahannama Allah subhanahu wata'ala zai jefar da munafikai to kuma gashi an ce riya sifa ne daga cikin sifofin munafikai kina ya kamata mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mutum ya ji tsoron wannan sifa din kuma ya yi kokari ga cewa ya nisance ta ya kankare ta daga cikin ayyukansa da kuma daga cikin rayuwarsa gaba daya hakanan muna da aya cikin alkur'ani aya kenan ta hudu wadda muke muna ambata aya ta 28 ce a cikin suratun nisa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani dangane da waɗanda suke infaƙin dukiyansu Allah ta'ala yake cewa wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas mutanen da suke yin infaƙin dukiyarsu ba don wani abu ba sai dai ri'a'an nas watan suna yi ne saboda mutane su gani saboda riya Allah ta'ala ce wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su imani da Allah subhanahu wata'ala haka nan kuma ba su imani da ranar lahira Allah ta'ala ce wa man yakuni shaytanu lahu qarina fasa'a qarina lalle duk wanda ya kasance shaidan ya kasance masa aboki to tir da irin wannan aboki irin wannan aboki ya muni irin wannan abokin ya munana domin idan shaidan ya kasance wa mutum aboki ya kasance karin ɗinsa to ba abin da yake umarnin shi da shi sai alfasha ba abin da yake umarnin shi da shi sai nisantan Allah subhanahu wa ta'ala sai aiwatar da zunubi saboda haka kenan duhu ne akan duhu da nisantan haske da nisantan imani kenan waɗanda suke infaƙin dukiyansu saboda mutane su gani kuma saboda riya wannan yana nuna kenan ba su iman da Allah subhanahu wa ta'ala ba hakanan kuma yana nuna waɗannan mutanen ba su iman da ranar kiyama ba saboda da sun yi iman da Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan da sun yi iman da ranar alkiyama hakikatan to lallai da sun kasance sun yi saboda Allah kuma da sun kasance sun yi saboda neman ladan lahira da sun kasance ba su yi ba saboda mutane su gani da sun kasance ba su yi ba saboda riya amma kasantuwansu ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba dama zahirinsu ne kawai suke guda su sun yi imani da bakunansu da sashen ayyukansu amma zukatansu ba su yi imani ba wannan yana da haɗari sosan gaske kenan zai sababa ya zamanto aikin mutum ya ɓaci zai sababa maka ya zamanto shaidan shine abokinka shine wanda zai lizimce ka kuma ba abin da zai umarce ka sai abin da yake mummuna wal azbillah shi sa Allah subhanahu wata'ala yake bayani dangane da wasu mutane daga cikin ƙurayshawa wanda suka hito da girman kai da taurin kai suna masu takama Allah subhanahu wata'ala ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas aikin su gaba daya nuna isa da kuma yi saboda mutane Allah ta'ala ce wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya na muhit suna yi dama don su kange mutane don su toshe mutane daga tafarkin Allah subhanahu ta'ala amma Allah subhanahu ta'ala yana kewaye da abin da suka kasance suna aikatawa duk abin da suke aikatawa ga idon Allah subhanahu ta'ala ne duk abin da suke aikatawa Allah subhanahu ta'ala yana gani kenan wannan al'amarin yana da matukan muhimmanci ya mutum ya nisance riya na harko dai sifa ne daga cikin siffofin munafikai kuma siffa ne daga cikin siffofi masu girman kai masu taurin kai wanda suke yin aiki dama ba don Allah subhanahu ta'ala ba masu kange mutane daga bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala siffan su ne kenan yana da kyau ya zamanto mutum ya tadabburi cikin wannan ayi masu girma ya fahimci cewa wannan zai sabbaba rushewan aiki gaba daya wannan zai sabbaba mutum ya zamanto ya shiga cikin tarin munafikai sannan kuma zai kasance mutum ya shiga cikin wanda suke abokanan shaidan wanda shaidan yake lizimtansu kenan wannan yana da kutura sosai mahangan alkur'ani kenan musamman wannan ayoyin da muka bayyana yana nuna mana cewa munafinci yana da haɗari kuma makoman shi wuta ne duk mutum da yake aiwatar da munafinci to makoman mutumin wuta ne duk mutum da yake riya yana da sifa daga cikin siffofin munahinci duk mutum da yake da riya to zai kasance abokin shaidan duk mutum da yake riya aikin shi zai rushe kenan wannan yana nuna mana mahangan alkur'ani dangane da riya ba mahanga bane mai kyau alkur'ani ya kalli riya a matsayin wani sifa wanda yake salbi wanda ya kamata mutum ya nisanta domin ya zamanto aikin shi ya samu karbuwa domin ya zamanto ya samu dacewa duniyarsa da lahiransa saboda haka da fatan Allah subhanahu wataala an fani da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin